wanda ya daidai da 29 <clears throat> ga watan goma shekara ta 2024 miladiya mun haɗa wannan masallaci namu mai albarka don ci gaba da karatun littafinmu na alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz littafin da abdulazim ibn badawi allah ya masa rahama ya rubuta ah, wannan shine darasinmu na 33 a cikin wannan littafi mai albarka sannan muna magana akan abubuwan da ya shafi limanci muna magana akan abubuwan da ya shafi limanci mun zo gabar da take magana akan gabar da muka tsaya shine gabar wato umartar liman da aka yi da ya ringa sauƙaƙa mutane kada ya ringa tsawaita musu sallah ya ringa sauƙaƙa mutane mun karanta hadisin idan salla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihi ad-da'ifa was-saqima wal-kabir fa idan salla li nafsihi falyutawwil ma sha wannan shine hadisin da muka karanta a satin da ya gabata a ƙarshe to yau mun zo gabar da take magana akan italatul imamin raka'atul ula sawaitawar liman ga raka'ata ta ga raka ta farko misali yanzu mutum zai yi azahar ko zai la'asar ko zai magriba ko isha'i ko asba to raka a farko ana son tafi tsayi sama da ta ta farko tafi tsayi sama da da an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقي فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها وانا حديث يازو cikin sayu muslim daga Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqam hakika sallar azhar tana kasancewa an tayar da ita ma'ana sai a tayar da sallah a zamanin annabi sallama sallar azhar fa yadhhabu adh-dhahibu sai mai tafiya ya tafi ila al-baqi'i zuwa ga makabartar baqi'a wanda ya je madina daga madina zuwa makabartar baqi'a kila zai tafiya minti biyar ko na makamanta haka to mutum sai ya je can kuma ya dawo fa yaqdi hajatahu thumma tawadda. ya gama biyan bukatar sai ya dawo ya yi alwala thumma ya'ti wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula mimma yutawwiluha amma manzala sai salama yana nan a raka'a farko saboda tsawaita ta da yake kaga annabi salama yana yana dogon karatu a raka'a farko ta sallar azhar wannan shine abin da ake so a gaya ma tana daga sallon da ake tsawaita karatunsa mutum ya je baki ya alal akalli yanzu bari a gaya ma mutum ya je gwargwadon police station ya dawo ya gama biyan bukatarsa can ya alwala ya shigo masallaci amma ana raka a farko ka san dai ko bakin titin na aka ce ka je ka dawo ka yi alwala ka san an yi tsayin karatu ko ba haka ba وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته wajabcin bin liman abinda ake nufi da wajabcin bin liman sai ya yi za wajabcin bin liman da kuma haramcin riga shi yin wani aiki daga cikin ayyukan sallah duk abin da za ka yi na sallah sai liman ya yi sannan za ka yi da alamun gane wannan an anasin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا أن حديث حديث أنس بن مالك الله يكرم مسيدا من زن الله صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إنما جعل الإمام ليؤتم به كدي an sanya muku limami ne don ku koyi da shi ma'ana sai ya yi sannan za ku yi ba za ku ringa yi tare da shi ba kuma ba za ku riga shi ba isa za ka ana cewa a sallah akwai kanin liman shi kanin liman shi ne wanda sai liman ya yi yake yi akwai sa’ad liman shi ne wanda suke yi a tare to sannan kuma akwai yayan liman shi kuma shi yake riga limami to shi wannan bai da sallah mun gane to kada yan sanya muku limami ne don ku yi koyi da shi sai ce fa'iza kabbara fa kabbiru idan liman ya kabbara ku kabbara in ya ce Allahu akbar ya shiga sallah sannan kuma za ku ce Allahu akbar ku shiga sallah wa da sajada fasjudu idan liman ya sujuda sai ku yi sujuda shi sa za ga ingantaccen hadisi cikin bukhari albara ibn azib yake cewa in manzan Allah ya dago daga ruku'u ba ma sunkuyawa mu tafi sujuda sai mun ga goshinsa ya je ƙasa. su suna tsaye sannan sai su bi shi haka sahabbai suke bi idan manzala ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal a gama to ba sahabin da ke sunkuyawa sai sun ga goshin annabi ya je kasa sannan su ma sai su je wannan shine cikakken koyi da limami da alamun gane wa idha rafa farfa'u idan ya dago ku dago ba a dagowa kafin liman Allah ya sa mun gane sai dai ba a dagowa kafin liman sai liman ya dago sannan zaka dago wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim wa an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qal amma yaksha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allah ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allah suratahu surata himarin annabi sallallahu ya ce amma ya sha ahadukum ashe ɗayanku baya jin tsoro baya jin tsoro idan a ra'sahu idan ya ɗago kansa daga ruku'u ko sujuda qabla imami kafin liman an yaj'ala Allah ra'sahu ra'sa himarin Allah ya sanya kansa ya zama kan jaki au ya ja'alallahu suratahu surata himarin ko kuma Allah ya sanya sura sama gaba ɗaya zama surar jaki ba kwa jin tsoron wannan shi sa kuke riga liman ɗagowa ma'ana jin mai ɗagowa kafin liman ya ɗago to wannan wa'idin yana nuna cewa abin da yake yi haramun ne domin ba yadda za a ce za a yi ma masko ma'ana a shafe kanka ya zama irin kan jaki ko a shafe surarka ta zama surar jiki in ba wani mummunan laifi kai ba wannan can da Allah ce fa kunna lahum kunu qiradatan khasiina sai Allah ce fa na nakalan lima na yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin wannan abin da ke aikata kaba'ir ne to da haka ba za ka dago daga ruku'u ko sujuda ba sai liman me ya dago ba za kuma ka yi sujuda ko ruku'u ba sai liman yayi me yayi saboda an sa ma limami ne dan kai koyi da shi amma haka za ga waɗansu na yin sujuda tare da liman ruku'u tare da shi dagowa tare da shi wannan na iya sa ka rasa ladan sallarka ka rusa sallaka gaba ɗayanta saboda kada an san limami ne don ai koyi da shi kuma wannan ne ke nuna cewa al'umma kamar yadda ba a saba wa shugaba a sallah to kuma ba a wato al'umma ba ta gyaruwa sai da mai sai da shugaba al'umma ba ta gyaruwa sai da shugaba in al'umma ta rasa kiyada saliha aka rasa shugabanci nagari to daga na al'umma ta lalace ta lalace in ana so al'umma ta gyaru to manya su gyaru in manya ba su gyaru ba to na kasa ma ba za su gyaru ba yanzu najeriya duk wannan kukan da ake yi mai ja matsala a najeriya rashin shugabanci kuma wannan rashin shugabancin ya fara tun daga cikin gida za a ga mutum da iyalinsa amma ba ya iya kontrolinsu da an kai kimar da mai unguwa da mai gari da dagaci da hakimi suke da shi za ka sha mamaki sun isa su tsawatar a cikin al'umma amma yanzu ba da limamin unguwa ma ya isa ya tsawatar a cikin al'umma amma yanzu ba saboda su shugabannin ba al'umma ce a gabansu ba da haka su ma al'umma sai suka zama ba shugaban nasu ne a gabansu ba akwai wata magana da ake faɗa aka ce duk inda ka ga wato wato duk inda ka ga da babba da ƙarami ana cin dunduniyar juna to manyan banza aka fara samu sannan aka samu yaran banza ku da lokacin muna yara za ga babba guda ɗaya ya isa ya zama mai tsawatarwa a kan layinku amma yanzu muna da wannan ba mu da shi saboda babu shugabancin babu jagoranci kuma sai mun gyara za mu ga daidai abinda muka iya kaɗai magana a social media yanzu yanzu magana wutan nefa da ake yi har yanzu ba na jin in banda wanda na ji maganarsa sosai shine nsa malam nuhu rubadu shi magana sosai akan harkar wutan nefan nan amma bayan shiga waɗansu manya sun haɗu kan cewa wannan rashin nefan nan zai kassara kasuwanci zai kassara al'umma zai jefa al'umma a cikin haɗari ba za su yi ba in ma an samu wanda suka yi yan kaɗan ne to haka sai dai Allah shirya da mu da haka dole ne a girmama shugabanci shi kuma shugabanci dole ya tausasawa na ƙasa laisa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif haqqa kabirina baya tare da mu wanda baya tausayawa na ƙasa baya tare da mu wanda kuma baya bai san haƙƙin manya ba in ana so al'umma ta gyaru manya su tausayawa na ƙasa su kuma na ƙasa su tausayawa manya Allah ya tausaya mana man haƙƙu bil imama to a cikin mutane waye ya fi cancantar ya zama limami shin kowa ne zai zama limami a wannan zamanin za ga kowa liman ne wani ya zama limami ne saboda dama babansa limami ne idan haka yana mutuwa sai ya zama limami wani ya zama limami ne saboda karfa-karfa shi limanci yake so wani ya zama limami ne ta wata hanyoyi daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muslim yace idza duggi'atil amanatu fantadhiri sa'a idan aka tozartar da shugabanci ku jira tashin alkiyama qalu wa kaifa ida'atuha ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ta yaya ne tozartar da amana ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi yace idza wusida ko idza usnida al'amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'a in ga ana daukan al'amari ana bawa wanda bai cancanta ba to ka jira tashin alkiyama alama ce tashin alkiyama kaga ana ba da shugabanci na al'umma shugabanci na masallaci shugabanci na sallah a gurin wanda bai cancanta ba kawai don ya gada wani yana ba da labari na irin wannan gada wani yare ne ba zan faɗi kowane yare ba ne mai gidan limami ne amma ɗansa kuma da ake so limancin shi ko bai karatu ba muna gane bai yi karatu ba da aka sai aka samo mai ilimi aka sa a bayansa shi kuma wannan yaron da bai karatu ba aka sa shi a can gaba shi mai ilimin ne zai kabbara ya yi karatu taryan taryan in ya gama karatu sai ce oya ko da ke na faɗa kai an gane <laughs> wani ya ce oya sai wannan shi ɗan gidan limamin nan sai ce allahu akbar mana dole ne sai ya yi limancin saboda abin nan to musulunci bai bar limanci a kawai ba an yi bayanin waye ya cancance limanci an abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ummu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijra fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman ولا يؤم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته wannan hadisin yana cikin sayu muslim daga abu mas'ud al-ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li wanda zai zama limamin mutane shine duk wanda ya fi karatun ƙurani wanda ya fi iya karatun ƙur'ani ya fi kowa tilawan ƙur'ani shi zai zama limami wannan shine ma'auni na farko haddin ƙur'ani me yasa dan wannan yana nuna ma kimar da mahaddata alƙur'ani suke da shi muna gane hatta idan aka je yaƙi aka samu waɗansu yi shahada mahaddacin alkur'ani ake fara sawa sannan a sa na biyunsa don ma kakkabarin sai buɗe jikin mahaddacin ƙur'ani ya fito fili shi sa kana so kai kima kai daraja to ka zama kullum kana karatun ƙur'ani ko menene hikimar cewa a sa wanda ya fi kowa karatun ƙur'ani don duk wanda yake da karatun ƙur'ani za ga bai da damuwa abin da ke damun mutane baya damunsa saboda shi ƙur'ani yana tafiyar da damuwa ne shi sa wani ce idan kun tafi hammin wa gammin wa karbatin faƙar a faqra Lahi tan jumin alhami wai idan kasance cikin bakin ciki da damuwa da zulumi in kana neman maganin wannan faƙar a faqra Lahi. karanta littafin Allah tan jumin alhami sai ka kubuta da dukkan wata damuwa shi ƙur'ani yana yaye wa dan adam damuwa ne shi sa kullum sai a ganka faran faran wani sai ya ɗauka baka damuwa ne a'a shi ƙur'anin iya daga cikin ɗabi'arsa shine tafiyan ma da duk wata damuwa ya tafiyan ma da duk wata damuwa shi sa aka ce a sa limami ya zama mai karatun ƙur'ani saboda ƙur'ani ne magana da kowace magana sannan ko ba a san a ringa sa limami mai damuwa ya rafkanuwa a nan gobe ya rafkuwa a can jibiya a can amma in yana karatun ƙur'ani to babu wannan damuwar saboda ƙur'ani shine afdalu zikri alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikirillah ala bi tadma tatma'innul kulu. mana gane shi sa zaka duk mai karatun qur'ani bai da damuwa na daga cikin abin da zaka samu irin alaran muman nan za ga ba da damuwa mutum bai da kuɗi bai da damuwa matarsa ta takura mai a gida bai da damuwa ɗansa yana kaza bai da damuwa saboda me yana karatun qur'ani kuma a hankali a hankali sai ga matsalolin matsalolinsu sun warware saboda wannan karatun qur'ani haka rayuwar take za a gansu ba su da damuwa sannan kana neman ka samu tarbiyya yadda take to ka samu waɗannan alarmomin za ga ƙarami yana girma babba babba yana tausaya na ƙasan shi na ga wani abu da ya birge ni satin da ya gabata sai na ga gwani lawan ya je gombe sai wannan yahaya muhammad awal malam yahaya alaramma ne mai baiwar gaske ana kiran shi alaramma gwani malam yahaya muhammad awwal ga gwani lawan ya zo shugaban ƙasa ne shi na masu tilawa gane ganewa amma wannan gwani yahayan ya ƙi yadda ya zauna a ƙasa a zauna a kan kujera inda gwani lawan ya zauna ya ƙi yadda ya zauna ya zauna a ƙasa baya iya kallonsa yana girmama shi yana mutunta shi haka ake tsakanin ɗalibi da malami haka sabai suka taso suna girmama junansu malaman cikinsu almajiran su cinsu suna girmama mabiyansu muna gane ha amma mu yanzu ana zuwa aka samu wani falo za a zauna ka san wani malamin ka ne kafin ya zauna ma ka zauna sai ka gama zama a akar makalla a zauna nan wato sai da ka zaɓi inda ya ma sannan sai ka je ka zauna ina za a samu albarka addinin musulunci yana so ka girmama wanda ya fi ka ko ya riga ka shi kuma abin da ake so shine ya tausaya ma ya kimanta ma in ka girmama shi mai ka girmama ƙur'anin da ke tare da shi ka girmama shi kuma ƙur'ani maganar waye maganar Allah ne wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah abin da yake dauke da shi ba gangan jikinsa girmama ba abin da yake dauke da shi ne ka girmama to shi sa duk inda mahaddacin alkur'ani yake shine a gaba sallah yace farkon abin da za a ma hisabi a kanta amma sai aka ce wanda zai jagoranci ka a sallar shine wanda yafi kowa iya karatun qur'ani da tilawan qur'ani wanda wannan yana nuna cewa kullum masu qur'ani su ne a gaba kullum su ne a gaba muna gane ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai jagoranci mutane sallah shine wanda ya fi su iya karatun qur'ani ya fi su tilawan qur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa to sai aka duba sai ga wanda za a yi wa sallah duk aramomi ne wannan ya fara ga suratul fatihatil kitab zuwa min aljannati wan nas wannan ma zai fara zuwa min aljannati wan nas kaga duk sun zama daya abinda za a amfani da shi nan kuma a bambanta su to fa'lamuhum bis sunnah shine wanda ya fi su sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me bayan maganar Allah maganar ta kowace magana kima da daraja ita ce maganar manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ayyukansa da takarirat nashi man gane wannan fa in kanu fi sunnati sawa in sun kasance kuma a cikin sunna duk sun yi daidai ga su mahaddata ga su sanin sunnar su wato riwayatin wa dirayatin ya zama iri daya to abu na gaba da zai bambance shine fa aqdamuhum hijra wanda ya riga yin hijira daga makka zuwa madina wanda ya riga hijira fa in kanu fil hijrati sawa in kuma duk a lokaci daya suka yi hijira fa fa aqdamuhum silman to wanda ya riga shiga musulunci in ahli sunna ne wanda ya riga fahimtar sunna duk suna da hadda duk sun san hadisi duk sun yi hijira to sai kuma a duba wanne ne ya riga shiga musulunci in kana ɗan bid'a to wanne ne fara shigowa sunna da wannan za a bambance shi wannan ya dawo sunna tun irin 1980 80s din nan 81 82 kai kuma ka kai dan kai kuma dan 2001 ne to sai ka ja baya wannan ya shigo gaba dai mana shi sa za ga akwai wani abu da lawyers suke yana da kyau lauyoyi za ga cewa yanda za a yi ma call to ba da safe yau wani a mai gobe to ya zama sinanka don ya riga ka shiga ba balle a ce shi ya gama 2000 kai ka gama 2005 kaga sinanka ne duk wani respect da mutuntawa da kimantawa dole ne a bashi duk wani privileges da ake ba seniors dole za a bashi ba inda za ka zo ka same mu ta ci barkatai sai irin cikin 'yan uwa matasa za a gaba dole ne sai an girma mutum dole ne sai an girma wani dalilin sa ake girma shi wahalar wannan sunnar da shi sa kullum nake magana dattijan nan da suke yan izala wanda suka fara tun wajen 1978 79 80 81 82 83 waɗannan suna da kimar da ko ba su karatu ba sai ka mutunta su saboda su ne suka sha wahalar sunnar kai kuma kake yi a ruwan sanyi an jefe su an kore su daga gari an kwace musu mata an tashe su da gidan haya kai wasu ma yakin mai tatsi ne ya zo an kashe su a wannan lokacin za ka kalli ahli sunna a ce mai dan tatsi ne ko mai alaka shi ba dan tatsi ne zindiki ne amma wannan ya yadda qur'ani ya yadda da sunna amma saboda kiyayya sai ga an sa an kashe su to musulunci na girmama riganye in wanda ya riga ka lalle ka girma mashi ka mutunta shi wala ya ummanna rajulun rajula fi sultani kada wani ya limanci wani a wajen da yake da iko misali mutum a gidansa kaga wanda zai ya fi cancantar limanci shine wa rabbul manzili mun gane wannan sannan wala ya fi baitihi ala takrimati takriman Shi ne gurin da mutum ya ajiye don ya ringa zama wannan nasa ne ya keɓe to kar wani ya je ya zauna masa a wannan gurin in dai ba shi ma izini ba shi sa yana daga cikin wayewa in ka je gurin mutum ya kai kafalansa ba ka fara zama sai ya ce muku bismillah muna gane ha sannan kuma sau da yawa kana gane gurin zaman mai gida in ka kaga tv a nan to kujerar take nan ta mai gida isa yasa ga remote da waye na fanka da na AC da na komai ma yana nan gurin kar ka je ka zauna mai a nan gurin shi sa wayewa kana zuwa gurin mutum ya shigar da kai falansa tsaya tsaya kyam sai ce ma akar maka Allah bismillah inda ya nuna nan to je ka zauna haka in ka je office din mutum sai ka jira sai ya ce ma bismillah sai ka zauna ba zuwa kai kawai kana zuwa ka zaɓi inda ga dama ka zauna mai yiwa baya so ka zauna a nan shi sa manzal salama ya ce illa bi idnihi sai da izininsa da izininsa za ka yi wannan amma ba ruwan mu kawai ta ci barkatai ne ba tsari da ga najeriya ba ta da tsari ya kama ba mu da tsari ba tsari akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a irin wannan kasar a waɗansu gudun ba za su faru ba ba zai faru ba Allah ta'ala ya shirya da malam yace wa fi hadal hadisi za mu fahimta daga cikin wannan hadisi anna sahibar dari cewa ma'abuci gida mai gida kenan wal imaman ratibi da limamin ratibi na masallaci wa kuma da makamancinsu a haqqu bil imamati min hima su suka bi cancanta silimanci a gurin da suke illa an ya la sai dai in sun ma izini misali nan mutum mala abbas shine babban limami ratibi anan to in yana nan ba wanda zai yi limanci sai dai shine ce ma wani bismillah amma shine yake da cancantar yayi lai sai nan gidanka ne muka zo muka yi zumunci muka zauna lokacin sallah yayi yi sallah to kai mai wannan gidan kai kake da cancantar kai wannan limanci sai dai in ka ce a akan makalla bismillah da mun gane me dalili ya ce wala ya ummanna rajulun rajula fi sultani kada wani mutum ya wani limanci a gurin da shi wannan din yake da iko sai da izininsa ba za ka zo ka ce ai na fika tilawa ai fika ilimin addini ai mu ne nan ahlus sunna wal jama'a a ba yi ba masallacinsa ne ka bar shi limanci muna gane abin masa kayansa ko <laughs> yawa yi limancinsa ko gidansa ne shi ma nan abin masa kayansa sai dai in shi ya ce ma ga ya ma izini kai limanci shi kenan sai yi saboda addinin musulunci addini ne mai tsari ba ta ci barkatai ba ne addinin musulunci ba ta ci barkatai ba ne wallahi da a ce a Najeriya asali tsarin musulunci ake bi da yanzu mu shiga wannan kai ba ma tsarin ba a ce shugabannin musulmi sun kiyaye abin da musulunci ya ce musu akan dukiyar al'umma da kuma haɓaka dukiyar ta al'umma wallahi da yanzu tattalin arzikinmu ya fi na ko'ina na arewa ya fi na kudu amma problem ɗin da aka samu shine shugabanninmu na arewa dama wancan kyale su suna rayuwa ne kamar bu su yadda za a yi tashin alkiyama ba suna rayuwa ne kamar ba su yadda akwai wuta akwai aljanna ba suna wannan rayuwar yanzu ba ta kai ta ka akwai inda in za a baka appointment sai an gaya ma cewa to nan gurin fa kai sai gan kama da alamar gaskiya walla ba za su baka ba saboda sun san ba za a yi kashi muraba ba sun san ba za a juya ka ringa ɗaukan dukiyar al'umma kana ba su ba kai ka ɗauka wannan dukiyar kawai dukiya ce da Allah ya ce ya halatta musu wanda aikace abin da suke nuna shi ne, ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba ba su yadda ba da shugabanninmu sun yadda za a yi tashin alkiyama ai da ba su lalata Najeriya ba amma ina gaya ma tun 1999 ake sace dukiyar Najeriya har zuwa yau amma yanzu idan ka tashi za ka yi zage-zagenka to shugaban kasa ne yanzu zaka zaga ai ya samu a cikin bala'i ai ya samu a cikin musiba bayan sai da waɗansu suka dinga tuhowa a hankali a hankali suna ruguza kasar har zuwa yanzu da aka zo kasar ba ta da kuɗin da za ta juyar za ta gudanar da al'amuranta sai da bashi sai da rance kuma bashin da rancen duk wanda daga inda aka samo bashin aka raba shi ma ba za ka ji komai ba yanzu wani rafar da aka bayar aka ce gwamnoni an ba su miliyan biliyan 591 ah, sorry da 70 sorry biliyan 570 in wannan figures din gaskiya ne ka je ka kalli garin ku ina aikin biliyan 100 yake amma an ba da biliyan 571 federal gaman ta bayar kaga rijiya ta ba da ruwa guga yana yanzu hatta shinkafa ta palliatives da ake bayarwa wani state ɗin fa an ba su mota casa'in amma bana jin ko kwaya goma an kawo unguwan nan an ci araba talakawa shi yasa duk lokacin da ka zo kana maganar problem na najeriya waɗanda ya kamata ka sa a gaba su ne gwamnoni gwamna ne ba za ka ji ya ce ma zai yi gyaran burtsatse guda wannan bohol guda 25 a biliyan ɗaya fa biliyan fa da miliyan ɗaruruwa dan Allah wannan gwamnan me yake so ce gyaran bohol fa biliyan ɗaya biliyan ɗaya ne ko da miliyan ɗari biyu ko biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu na gyaran bohol ko a zuwa ce ma ga wani gwamna a shekara ɗaya ya sa furnitures na ofis ɗinsa a biliyan goma biliyan goma sun mare na kuɗin kawai to me ja mana rashin shugabanci da komai za a yi shugabanci mai kyau da an samu sauki da haka kudin satarsu ake ba dare ba rana ba dare ba rana to wannan shi ne jefa mu cikin wannan halin shi sa 90 80 to 90 percent na 'yan siyasar musu suke jefa kasan na a cikin wannan bala'i kuma har yanzu bus daina ba kuma abin mamaki kai sai ka zo ka ce wai naka ba barawo ne wannan ne barawo abin da wani zai zo ya gaya ma kenan Allah ta'ala imamatu sabi limancin yaro ƙarami as-sabi an salama qala lamma kanat waqa'atu ahli badara kullu qaumin bi wa badara abi qaumi bi islamihim falamma qadim qala min 'indi an-nabiy فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع أو سبع سنين wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi da imam abu dawud daga sahabi amr ibn salama yake cewa yayin da aka yi fatuhu makka yayin da aka yi fatuhu makka badara kullu qaumin bi islamihim sai mutane suke gaggawa zuwa gurin manzala sallama su miƙa wuya su musulunta sai ce wa badara abi qaumi bi islamihim sai mahaifina ya riga yan wato jama'ata zuwa ya musulunta gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falamma kadima yayin da suka gabato kala yayin da ya gabato mahaifin namu sai ce ji'tukum wallahi min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqan yace nazo muku ne da gurin manzala sallama da gaske fakala annabi sai ce sallu salata kaza fi hini kaza in kun koma gida ku ringa sallah kaza a lokaci kaza sallah kaza a lokaci kaza fa idza hadarati salatu idan lokacin sallah ya zo da za ku yi jam'i falyu'adhdhin ahadukum ɗaya kiran sallah daya ya kiran sallah a cikinku wal ya ummakum aktharukum qur'anan wanda yafi kowa iya karatun qur'ani da tilawan qur'ani shine limami idan aka duba ga duk cikinku ba wanda ya haddace izu ɗaya sai wani to shine limami idan aka duba ga wani ne kadai ya haddace izu biyu to shine wani saboda shi qur'ani kullum abin da so mutane su gane shi qur'ani ta kowace irin hanya kake mu'amala da shi in dai hanyar da shari'a ta yadda da shi ne to ɗaukaka ne wallahi ko da fitila kake kunnawa wato masu kiskali mana masu zama su tilawa a ce kai ne mai kunna musu wuta ko kai ne mai kunna musu fitila wallahi wannan ba karamar kima ba ce wallahi ba karamar kima ba ce wallahi in ka mutu da imani ba za ka shiga wuta ba da iznin Allah saboda me saboda wannan hidimar da kai da za ka yi wa alkur'ani wato shi qur'ani littafi ne da wanda bai yi shi ma ba zai iya cin albarkacinsa ha ƙur'ani yake wancan hadisin da ya ce za a sa wa iyayen mai wanda ya haddace ƙur'ani taju tajul waqar hula ta nutsuwa ta sarauta ana nuna su a farfajiya alkiyama ana cewa wannan su ne suka yi nasarar ɗansu ya haddace alƙur'ani ka san dai lokacin da kowa zai tashi tsirara ya ganka da tufafi na sarki da hular sarki ka tabbatar ba inda zaka je sai aljanna to me yasa ka samu wannan saboda ɗanka da ya haddace alƙur'ani? saboda ɗanka da ya haddace alkur'ani manzo ya ce shi dan me kuke tunanin Allah zai masa wanda ya haddace alqur'ani shine shatibi ya ce fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan hani Allahu fi kulli halin mubajjila hani an mari mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taj wal hula فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا أولي البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا shatubi ya waƙe wannan hadisi ya ce ya kai mai karatun ƙur'ani wanda kake riko wato gaka fa ya ayyuhal bihi mutamassikan ya kai wanda yake karatun ƙur'ani kuma yake riko da shi wajen aiki da shi ya ce to kai murna wato kai a kowane hali abin girmama ne ya ce hani an mari an walida ka alaihima kai murna ka ji daɗi iyayenka a ranar alkiyama za a sa musu malabisu anwarin mina taji wal hula za a sa tufafi na haske na hula ta sarauta da kuma riga ya ce fama zannukum bin najli inda jaza'ihi shi dan me kuke tunani lokacin da Allah zai zo ya saka masa saboda haddad da yayi me kuke tunanin Allah zai masa sai ce ula'ika ahlullahi wa saffatil mala wannan sune mutanen Allah zababben Allah kuma su ne ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa ulahum biha ja'a al qur'anu mufassal to nan ma shi sa manzo Allah sallama ya ce wal ya'ummakum aktharukum qur'anan ai kawai a ce ma wanda zai ma sallah wanda zai ma limancin sallah ya zama wanda ya fi kowa tilawan qur'ani da iya karatun qur'ani kai ka san qur'ani ba wasa bane sallar na ita za a fara ma hisabi da ita amma wanda Allah ya lamunce ya wannan limancin shine wanda ya zama mahaddacin alqur'ani shi sa girmama haddacin ƙur'ani wajibi ne wajibi ne in dai mutum ya haddace ƙur'ani to ka girmama shi kuma iya daga cikin kasuwancin da za ka yi da Allah shi ne karatun ƙur'ani innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur lalle waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah suke ciyar da duke su a fili da ɓoye wannan kasuwanci suke so su da Allah kasuwancin da ba zai karye ba babu asara a cikinsa kuma tabbas Allah zai cika musu ladan su na wannan karatun alkur'anin da ciyar da dukiya da sallah zai cika musu ladan sannan kuma zai ƙara musu daga falalarsa to shi sa karka yadda kana matashi a ce baka da alaka da qur'ani babba asara ce duk wani nobel za ka iya karanta duk wani, wani, james hadley chase duk wani nobel ka iya karantawa ka san su muna gane ha za ka iya karanta stillborn zainab alkali wani concubine za ka iya karanta undesirable element bayan kai da baka iya karatun qur'ani ba kai ne undesirable element you are the real undesirable element in ana neman undesirable element to ka samu wanda bai iya karatun qur'ani ba kuma bai da alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa wannan shine undesirable element Allah ta'ala shine da mu fa nadaru fa lam yakun ahadun akthar qur'anan minni sai ga yaro karami dan shekara shida ko bakwai yace da mutane na suka duba sai suka ga gaba ɗaya cikin al'umma mu ba wanda ya kai ni yawan qur'ani to ya aka kafa kowa karantun qur'ani yace lima kuntu atalakka min ar-rukbani saboda ina gamuwa da fataki za su je gurin manzo Allah su koyi qur'ani su tawo hanya an gamu da su kuma su koya mu da muni bai baina aidihim mutanen garin mu sai suka gabatar da ni a gaban zan na kowa tilawa ba shekaru ake nufi ba akwai inda shekaru suke zuwa wata riwayar ta musulun ta ce inda sun yi hijira a tare to wanda ya fi kuma shekaru da alamun gane nan sai ce suka gabatar da ni a gaban su ina limanci ya ce wa anabnu sittin au saba isinin a lokacin ina dan shekara wa anabnu sittin sittin aw sab'i sinin a lokacin ina dan shekara shida ko bakwai a matsayin sa na dan shekara shida ko bakwai sai aka sa shi zama mai limami da haka ya halatta karamin yaro ya zama limami ko bai halatta ba ya halatta to wannan shine tsarin musulunci dan musulunci yana ma da shugabanci ake tafiya amma shugabancin za a sa a sa masu qur'ani a gaba manzala salama yana girmama wanda Allah ya baiwan alqur'ani haka sahabbai suke girmama wanda Allah ya baiwan ƙur'ani a cikinsu muna gane ha da haka karkai wasa da wanda yake da ƙur'ani in ba ka iya ba kai sauri ka je ka koya dan hatta aljanna alahira mai ƙur'ani yana da falala guda biyu na farko dai zai zauna tare da mala'iku masu rubutun wahayi almahiru bil ƙur'ani ma'a safaratil kiramin barara gwani wanda ya iya karatun ƙur'ani yana tare da mala'iku masu rubutun wahayi muna gane ha sannan idan an shiga aljanna to abin da za a bambance matsayi da shi shine Alƙur'ani. hadisin da ya zo cikin musnad na imamu ahmad da wasu daga cikin ashabu sunan bayan mun shiga aljanna gaba ɗaya za a kalle ka a ce iqra wartaqi karanta kai sama wani za ka ko izu ɗaya babu da haka sai zauna a bakin gate sai mana gadi mu mu ci a arama <laughs> muna gane ha fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha ƙarshen matsayin da zaka samu a sama dan aljanna ana gane ta da bene ne to ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayat da ka tsaya to kaga hatta a aljanna in kana so ka samu kima mafi kololuwa shine qur'ani to ka zauna a duniya ba koya ba baka karantawa ba ruwanka da shi ba ka mutunta masu tuya sunanka sunanka a sarari. to da kama da ta alƙur'anin nan kwaikwayon su ake sai ka ce fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu ku yi ƙoƙari ku kamanceceniya da su ta hanyar mai koyon ƙur'anin da haddace shi da aiki da shi in ba ku iya zama da su ba fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha ku yi kokari ku kama da su ko da ba ku zama irin su ba dan kamanceceniya da mutanen kirki tsira ne ba wani mutum mutumin kirki ku a bayan kasan nan irin mahaddatan alqur'ani mahaddata maganganun Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya samu daji iktida'ul muftaridi bil mutanaffili wa aksu mana koyin mai farilla da mai nafila ma'ana mai farilla ya bi mai nafila ko mai nafila ya bi mai farilla ya halatta ko bai halatta ba to hadisai za su gaya mana ya halatta An جابر radiyallahu an. عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه وانا حديث cikin Bukhari yana cikin Sunan Abi Dawud Jabir dan Abdullahi yake cewa lalle Mu'adh ibn Jabal ma'ad ibn jabal ya kasance yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi sallama a riwaya ma an an an an an an nassanta sallar sai sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi sallama yazo zai bi annabi sallar isha'i bayan ya gama sai koma unguwarsu kuma sai mutane limancin sallar isha'i ka san dai ɗaya nafila ce ɗaya farilla ce kuma ka tabbatar wadda ya da annabi ita zai ɗauka farilla da aka can yi musu nafila su kuma suna mai suna farilla kaga mai farilla ya buwa ya bi mai sallan nafila dala mun gane yanzu mun fahimci cewa mai farilla ya halatta ya bi mai nafila wa an yazi damnil aswad annahu sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa gulamun shabun yazid ibn al-aswad ya yi sallah tare da manzala sassalama lokacin shi yaro ne matashi gulamun shabun yaro ne matashi falamma salla yayin da suka yi sallah din da ya yi sallah idara julani lam Salli, ya fi nahiyatil masjidi sai kuma ga wasu mutane guda biyu ba su yi sallah tare da annabi sassalama ba sun koma gefen masallaci sun yi zaman su da mun gane fada'a bihima sai manzan Allah ya kira su faji abihima sai aka zo da su adu fara isu fara'isuhuma alfarisa suka ce nama ne da ke tsakanin wato gefen ɗan adam da kuma kafaɗarsa naman da yake a nan gurin in mutum yana zana har motsawa yake a lokacin da ya kira su haka suke muna gane sun tsorata annabi sai salama ya kira su fakala sai ce da su ma kuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku yi sallah tare da mu kala sai suka ce sallai sallaina firi halina mun riga mun yi sallah mutum a gidajenmu <coughs> tunda mun riga mun yi sallah a gidajenmu shi sa mu yi sallah da kai ba ma'aikin Allah fakala sai ce la taf'alu kada ku sake yin haka idan salla ahadukum fi rahli idan ɗayanku ya yi sallah a gidansa sun ma'adarakar imama sannan sai gashi ya zo kuma ya samu liman bai sallah ba zai yi sallah wannan sallar da ya yi sun imama walam yusalli fal yusalli ma'a sai ya zo limami bai yi sallah ba ma'ana bai yi wa mutane limancin ba masallacin za a yi sallah to yi sallah tare da wannan limamin fa inna na nafila lalle wannan sai zai masa nafila waccan da kai kai kadai nafila ce wannan kuma da kai da liman shine jam'i sai ka samu wannan darajar ko da za ka yi sallar isha a gida sai ka zo nan ka same mu sai ka zo nan ka same mu muna za mu yi sallar isha'i to abin da ya kamata ka yi shine sai ka kyale wannan takan a matsayin nafila sai kuma ka yi wannan a matsayin mai farilla shi ya ce la taf'alu annabi ya hana kada ka saki sallallahu alaihi wasallam musulunci kaga addini ne mai tsari iktida'ul muqimi bil musafiri wa aksu matafi ah, mazaunin gida ya koyi da matafi ko matafi kiwo ya koyi da mazaunin gida shine wa aksu an ce mazauni gida ya koyi ya bi matafi sallah wa aksuhu shine ko kuma matafi ya buwa zaman gida to yaya ake yi عن ابن عمر قال صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإن قوم صفر yana cikin musannab na na Abdullahi ɗan Umar ya rawaito cewa sallah Umar yace babana Umar yayi sallah mana ya yi limanci bi ahli makka ga mutanen makka a zuhra sallar azhar fa sallama fi taini sai umar ya yi sallah da raka'a nawa biyu bayan sallar azhar raka'a nawa gare ta hudu sun makala umar yana yin raka'a biyu nan da ya sallama sai ya ce sai yake cewa a salata kum ku mutanen maka ku cika sallar ku hurhudu salata kum ya ahla makka ya ku mutanen maka ku cika sallar ku raka'a hudu fa inna qaumun safrun lalle mu mutane ne matafiya da aka raka abi za mu kuci kota ku ko yanzu kai mutane limanci kana matafi sai ce to mu matafiya ne ko sallar ku wannan shine sunna to kaga ya halatta kenan mai zaman gida ya buwa ya bi matafi tun daga mutanen makka a matsayin su mazauna gida sun bi umar a matsayin sa na mai matafi ya halatta ko bai halatta ba to yanzu abin da muke nema shin ya halatta matafiyi ya bi mai sallah a gida mutum ne ya zo daga jos kai kuma kana zaune a nan masallacin sai gali sallah ta zo shin ya halatta shi ya bi ka idan ya halatta ya bi ka to ya zai yi sallar to shi ne za mu ji izaktada almusafir bilmukimi a tamma idan matafiyi zai bi mai zaman gida sallah to ya cika da haka yanzu idan ka zo limami mazaunin gida ne kai kuma ka zo daga jos kaga shi ka hudu zai to ba za ka ce an yi matafi ne bari ne biyu ba a cikawa za ka yi tun da haka bi ka cika an musa ibn salama al-hudhali qal sa'altu ibn abbas kaifa usalli idha kuntu bi makkah idha lam usalli ma al-imami fa qala rak'atayn sunnatu abil qasimi wannan hadisi ne cin irwa'ul galil musa ibn salama al-hudhali yake cewa na tambayi abdullahi ibn abbas kaifa usalli idan kuntu bi makka yaya zan yi sallah in na kasance a garin makka idan lam usalli ma'al imami idan ban yi sallah tare da limami ba faƙala sai ce rakatai raka abi za kai shi matafi ne ya je garin makka amma da ya tashi yin sallah ba jam'i yabu ba shi kadai yayi sai ce masa raka'a nawa zai yi kaga biyu kenan amma in limami zai fa sai cika raka'a hudu yace wannan ita sunna ta abul kasimi wai abul kasimi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada wa an abi mijlas kala abu mijlas yake cewa kuntu libna umar nace da abdullahi dan umar المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم أبو مجلة زيكي cewa nace da Abdullahi dan Umar mutum ne matafi sai je zai bi mutanen gari sallah kaddara za la'asar da ya je sun yi raka'a biyu sai jona ya samu raka'a nawa biyu sai ce masa to wannan raka'a biyun da ya samu aka yi sallama tare da shi ta isar masa am yusalli bi salatim ko kuma zai yi sallah ne irin tasu shi ma sai ya ci ko raka'a biyu fadahika wa qal sai umar ya sai abdullahi dan umar yi dariya sai ya ce yusalli bi salatim zai sallah ne irin sallan mutanen garin menene irin sallar su shine ya ci ko biyu saboda ka biyu sallah amma kai kadai zaka yi zaka yi nawa biyu to wannan shine abin da addinin musulunci yake musulunci addini ne da zai koya ma komai in kaga bai koya ma ba to kai ne baka nemi koya ba kai ne baka nemi koya ba kuma rashin karatu iya daga cin abin da ke cutar da matasanmu da yawa matasanmu ba su damu da ilimi ba sai ga mutum da katon digiri amma ba zai iya ahalari ba ya yi digiri ba amma littafin ahalari ba zai iya ba sannan ji zuwa amma ba zai iya budewa ya karanta ba ba wai ya haddace aka ba a'a juzuwa an mai iya karanta ba zai iya ba da haka ake girma ba wani sa muna ganin yan siyasar mu yadda suke yi ba kaga mutum ya zo ya kasa karanta fatiha wani ya kasa karanta la bi hadal balad wani ya kasa karanta kulliya ayyuhal kafirun tun suna yara ba su bane girma ya same su kuma su Kano ba yadda za ka ja hankalin mutanen Kano sai da addini da haka a garin mutum ya zo ya ce bari shi ma ya ja ayan nan nan zai kwafsa sai gane wannan la wannan bai yi ba ka sa akwai karatun da kana yi an san baka taba yi ba shi sa da yawa daga cikin mutane suna bayin kuɗi bayin kuɗi ne bayin kuɗi ne kawai kowa ya taso kuɗi kowa ya taso kuɗi shi sa kuɗi za su ci gaba da ba mutane wahala har zuwa tashin alkiyama duk abin da ka ajiye abin da Allah yake so saboda shi sai wannan abin ya baka wahala yanzu ka ɗauko karatun boko yanzu lokacin da muka karatun boko primary school a sintilma primary school ne ba wani damuwa bayan na gama na je ne ktc duk ba wani damuwa <coughs> bayan na gama na je ne legal dududu no ke biya amma kai dai ka san yanzu 'ya'ya uku kadai in aka ce ma za ka sa su a makarantar da ke so ɗan kai karatu kasan sai ka sha wuya shi sa za ga iyaye da yawa first time na kowace shekara na kowane session shi yake ba su wahala kasan wannan first time ne akwai kashe kuɗi to haisa ka. ba da ya saka kai ka sa kanka ga na gasken da zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira ba ruwanka da shi shine karatun ƙur'ani da karatun addini ba a yin karatun ƙur'ani da karatun addini a talauci sai dai so Allah ya so ya jarraba ka kuma ina tabbatar ma da yadda mutane suke ji da boko suke karatun boko haka suke ji da addini suke karatun addini suke karatun ƙur'ani da yanzu matsalolin sun warware kuma yadda za ka zo ka tambayi mutane don Allah da makarantar tafis da makarantar boko ce ta foni a ai tafis tafi haba gazancen Allah kuma ƙarya yake ba wallahi ƙarya yake wannan kawai da baki ya faɗa ta inda za a gane ƙarya yake ka bari sai ranar ranar da ake yin tafiz asabar da ladina aka fi wuni ko to sai ya zama ɗansa zai rubuta wa'ik ko neko a gurin wa'ik ko neko sai a sa extra lesson ranar asabar da lahadi da haka ɗan zai je ko ba zai je ba zai je to kuma ku bari sai karatun boko yayi zafi sai ku zo ku ce ranar litinin da ranar talata akwai extra lesson na alkur'ani na kasu je makarantar boko za su yadda ba su yadda ba da haka a aikace dama dan adam yana magana ne da harshe guda biyu ko dai lisanul hali ko lisanul makali ko dai ya fito ya ce a makarantar qur'ani makarantar boko ta makarantar qur'ani kaga ya faɗa da baki ko kuma a aikace ka iya fahimtar me yake nufi a aikace za ka fahimci me yake nufi kuma wallahi na faɗa na ƙara faɗa da a ce za mu sa karatun alƙur'ani a gaba da aiki da alƙur'ani da matsalolin najeriya duka sun warware da duka sun warware to amma matsalar ba da gaske muke ba allah ta'ala shirya da mu اقتداء القادر على القيام بالجالس وانه يجلس معه معنى wanda yake da ikon tsayuwa yabo wanda yake yin sallah a zaune kuma zai zauna ne tare da shi ana aisha ta annaha qalat an rawaito daga aisha tace sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin manzo Allah yayi sallah a cikin gidansa a daidai lokacin kuma bai da lafiya muna gane a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya fa salla jalisan wa salla wara'ahu qaumun qiyama sai salla a zaune amma mamudin suke suka salla a bayan sa tsaye fa ashara ilaihim an ijlisu sai manzo ya musu ishara ya ce ku zauna ku zauna falamma sarafa qala falamma sarafa qala falamma sarafa qala yayin da manzo ya gama sallarsa sai ce da su inna ma ju'ila al-imamu li bi ku sani an sanya muku limami ne don ku koyi da shi fa idza raka'a farka'u in ya ruku'u ku yi ruku'u wa idza rafa'a farfa'u in ya dago ku dago wa idza salla jalisan fa sallu julusa in yana salla a zaune kuma a zaune za ku yi sallallahu alaihi wa sallam. wa an anas qala an roito daga anas yace sakata an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an farasin fajuhisha fajuhisha manzala sallama wato ya fado daga kan dokinsa manzala sai salama sai ya ji ciwo muna gane ha irin kamar mutum ya kuje ko fatarsa ta sale ko dai wani abu makamacin wannan a bangaren sa na dama fadakalna alaihi na'udu sai mu shiga wurin sa muna duba shi fa hadarati salatu sai sallah ta zo fa salla bina ka'idan sai muna limanci yana zaune fa waran wara'ahu qu'udan mu ma sai muka bi shi a zaune falamma qada salata qala da ya gama sallar sai ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bin kadai an sanya muku limami ne dan ai koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru in ya kabbara ku kabbara wa idza sajada fasjudu in ya sujuda ku sujuda wa idza rafa'a farfa'u in ya dago ku dago wa idza qala sami'a Allahu liman hamida in ya ce sami'a Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd wa idza salla qa'idan idan limamin yana muku sallah a zaune fa sallu qu'udan ajma'una kuma ku yi sallah a zaune baki ɗayan ku muna gane ha to wannan shine karshen darasin mu a yau abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afwa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu